Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umai Masani Abdulmomin. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai waiwayan baya ne don duba halin da mutanen da haram bam ɗin babban masallacin Juma'ar jihar Kano ke ciki na ranar 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2014 da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 500 nan take tare da jikkata fiye da dubu ɗaya. Tsawon waɗannan shekaru uku akwai mutane da ke rayuwa cikin halin matsanancin ciwo tare da mummunar nakasa wanda ke biyo bayan harin abin da ya sa shirin na wannan lokaci ya ziyarci waɗannan marasa lafiya don ganin halin da suke ciki. To amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu bi wakilinmu na jihar Kano Abubakar Isa dago wanda ya mana sharar fage game da batun namu na yau. To tun daga wancan lokacin ne waɗanda harin ya ritsa da su ke fafutukar yadda za su ceto rayuwarsu. Amma halin yau da talauci ya tilasta da daman su haƙura tare da zama cikin halin ciwo da raɗaɗi a kulli yaumin. Mukutar wani ƙaramin yaro ne ɗan shekaru goma da kafafuwansa suka ragargaje yayin harin. Gaskiya irin raunina lokacin nan gurin ne gaba ɗaya ƙashin ya duka gaji. an samu karfi a su biyu kuma lokacin ciwon babban babban matsala ta makaranta da kafata lokacin aji na hudu ba wai ga iya mukutar ba akwai sauran masu munanan raunuka da ke cikin halin tausayawa wanda yanayin su kan sa zub da hawaye akwai dai matukar tausayawa ga wanda ya ga halin da suke ciki abin da ya sa su kafa wata kungiya ta waɗanda harin ya shafa da nufin miƙa ƙoƙon barasu ga al'umma annabi nan dai a wani zaure ne da suke tattaunawa game da makomarsu a kusan duk makonni ga kuma yadda za ku ji halin da wasu suke ciki sunana sharif sunusi muhammed wallahi na samu karaya da munanan raunuka da ni da ɗana billahi lazi duk lokacin da zan minti talatin a zaune in na tashi ba zan iya taka kafata daga nan zuwa taku uku ba sai ji kamar za ta sake karyewa To abin tambayar shine shin ko mahukunta a jihar Kano suna sanda halin da suke ciki? Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan jihar. muna da kwamiti wanda yake gudanar da irin wannan al'amari amma na san an ba waɗansu daga ciki kuma ana nana shirya za a ba waɗanda suka zo daga baya suka ce ba su samu ba ban san waɗannan alƙaluma ba duk dai abin da aka tara shi ake rabawa al'umma wani abin tsoro dai shine yadda a kulle yau masu fama da wannan larura ke mutuwa ɗaya bayan ɗaya kuma hakan dai na nuna a zahiri rashin kulawa ce ke sabbaba wannan rasuwa tasu kulawa da rayuwarmu ai sakewar suna ga larabi to akwai dai matukar tausayawa ko ma zub da hawaye ga dukkan wanda ya tozali da waɗannan marasa lafiya lura da mummunan halin da suke ciki ganin har yanzu akwai waɗanda ke rayuwa tare da harsasan bindiga a jikinsu wasu kuma sakamakon rashin cikakkiyar kulawa sun zama musakan karfi da yaji Anas Muhammad wani matashi ne ɗan shekaru 28 wanda lokacin da harin ya faru yana da shekaru 25 kuma yana shekara ta biyu a jami'a a takaice na sami a kafata ta dama na samu karaya hudu kafar hagu na samu karaya biyu to ina cikin halin neman taimako saboda har yanzu ko tsayawa ba na iya yi da kafafuwa na saboda haka har yanzu ina cikin halin neman taimakon da zan samu a sake min aiki yanayi ne na babu daɗi tunda kowa zan sa normal amma kuma ni ta haga ta sai a hankali saboda kullum a cikin fata nake yi na in samu taimakon da za a sake mu aiki tunda ni dai ba da kuɗin da zan biya a sake mu kullum sai sun sa ni zazzabi an yi maganin malaria an yi na typhoid an yi na shawara an yi na waye amma zazzabin duk yana na bil na aikin da za a kashe a aikin aikin zai iya cin daga dala dubu takwas zuwa dala dubu takwas da biyar. Babban burin Anas dai bai shige samun takardar shaidan digiri ba don samun aikin da zai taimaka wa iyayensa masu ƙaramin karfi Amma sai gashi burin nasa ya gamu da cikas ganin yadda yake neman asarar ƙafafuwansa biyu. Wannan hali da Anas ke ciki shine makamancin waɗanda matasa kusan goma ke ciki baya ga ƙananan yara da ba su wuce shekaru goma ba da su ma ke ci gaba da rayuwa cikin nakasa ga abinda da wasansu ke shaida mana. sunana mustapha ahmad bulan ne ya shiga ta gaba ya fita ta baya a lokacin da an neman diresin ma sai ka zura hannu ta nan bullo ta can wannan tudun ciki na ne kaga dinki ne ne kuma gefe haka mm, ji na ne da da tumbi suke bullutsowa da na tashi sai su bullutso isa isaac na ta ban da kafa ban da ido ba da mun fuska ta gaba da na shiga halin kunkuntata saboda ba na zuwa makaranta ba na fitowa in harkokina kamar yadda kowa ke harkokinsa malam rufa'i bashir kabara shi ma ya rasa yaransa biyu sanadiyar jinyar da suka yi kuma babu halin magani yanzu haka dai shi ne shugaban kungiyar waɗanda abin ya shafa mun kuma tambaye shi don jin halin da suke ciki hakika suna cikin tashin hankali kwarai da gaske musamman marasa lafiyan musamman waɗanda suke cikin gidajensu wanda ko hutama ma ba sa iya yi aikin su suka san me suke ciki saboda haka muke ta ganin cewa ya kamata a ce al'umma da kuma gwamnatoci ya kamata da ƙungiyoyi ma duk muna kira ya zamanto a ce a wannan lokacin ya kamata su jiyo su dubu mutanen ko da da asibiti ne ba bukatan muku akwai mafiya muni yanzu wanda kafarsa gaba ɗaya guda biyu ta lalace sannan akwai mutumin da a yanzu zancen da nake maka yana nan tumbinsa yana nan kusan a waje za mu ci akwai kuma wanda yara ne ƙanana akwai mai bulat a jikinsa yana nan akwai waɗanda kuma yanzu idanuwansu suna sun zazzago akwai yaron da kuma ya rasa kafa ya rasa ido yanzu bukatar da yake da ita ma idan guda ɗaya a daɗa yi masa aiki ko zai samu ya zamanto ya samu damar da zai iya zuwa makaranta sannan akwai mutumin da a yanzu zancen da nake maka yana nan shi ma babba ne shi shi ma an yanke masa kafa amma aikin da aka yi masa biyu ba kafa ɗaya an yanke ta amma aikin biyu ba ana bukatar shi ma ya zamanto a ce an samu dama an sake masa aiki to irin wannan ɗaiɗaiku kenan waɗanda suke muka iya sanarwa saboda wasu abin babu daɗi ba bukata muke zamanto a ce mun ta kukan ba a mutum da kansa izo izo i dube su ko da ta hanyoyin gidajen rediyon nan ne izo i dube su ya gansu ya ga wani irin taimako zai musu abin tsoro dai shine yadda a kullum yaumi waɗannan mutane ke rasuwa ɗaya bayan ɗaya sakamakon rashin kulawa abin da ya kawo adadin mamatan zuwa 60 cikin shekara guda kuma akwai fargabar karuwar adadin muddin aka ci gaba da tafiya a haka kamar yadda malam rufa'i ya yi karan haske rashin kulawa ta asibiti shine ya janyo saboda ba maganin da za a basu wallahi akwai waɗanda kawai ubangiji shi ke raya dan adam amma akwai waɗanda na tabbatar da cewa a kankanin lokacin ne ba a ci gaba da kula da su ba to hakika za a ringa cewa sun tafi wane ya rasu wane ya rasu akwai dai tashin hankali a ji cewa ɗan adam na rayuwa da harsashe a jikinsa har tsawon shekaru hakan ya sa muka ji daga bakin wani ƙwararren likita a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano wato dr ismail muhammad inuwa amma matsalar dama idan akwai infection ya shiga gurin cuta suka shiga gurin kuma bullet din yana gurin har ciwon yana ruwa to dole fa sai an cire wannan bullet din za a samu sauki amma idan baya ruwa ne a ce tun farkon abin da aka yi mutum ya sha antibiotics na kashe kwayoyin cuta kuma shi wannan bullet din yana zaune a gurin da ba shi da wani matsala a jikin mutum kamar kawai yana cikin tsoka ne to in an bar shi wannan ba matsala ba ne amma yana kusa da wata babbar jijiya ko cikin wani rami a cikin jiki ko cikin kirji ko cikin ciki ko cikin kwakwalwa haka za ka ga yawanci irin wannan dole za a je a cire ko ma tun farkon abin dama amma dai yana cikin tsoka za a iya barin shi to menene hadarin raunin bindiga ko na bam ga jikin lafiyar dan adam kamar yadda aka sani ai bindiga da inda ta samu mutum kuma musamman a wajen vital organ manya-manyan sassa na jiki kamar zuciya babban hanyar jini ko cikin huhu ko gurare dai wanda za su iya halaka mutum a lokaci daya mm. yawanci irin wannan kaga mutuwa ake nan da nan mm. farar daya amma in aka samu mutum kama a kafa ne yawanci za ga jini ne zai zuba a lokacin an tsaye da jinin aka kiyaye sai ka ga an samu lafiyar mutum daga baya an aka yi magani eh gaskiya idan aka ce mutum tun lokacin da wannan abin ya faru har yanzu akwai bullet a jikin shi kuma yana ruwa to in dai ba a cire wannan bullet din ba ruwan nan ba zai daina ba zai ta ci gaba da zubar da shi ne hmm. dole ya zama in dai akwai bullet a jikin mutum har yanzu a daure a cire masa shine da wannan ruwa zai daina fita Tun a wancan lokaci dai gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamitin da zai duba tare da nazarta halin da waɗannan bayan Allah suka shiga don ba su tallafi. To amma dai abin tambayar shine mahukuntan na sani da halin da suke ciki a yanzu kuwa? ko da wata mijiya a gwamnatin da ta nemi musakai sunanta ta ce gwamnati ta tallafa amma sai dai abin ne ya zarta karfinta kuma dama akasarin kudaden tallafi ne da ake kawowa kuma galibi waɗanda suka yi alkawari ba su cika ba kuma har lokacin hada wannan shiri bangaren hukumomin lafiyar jihar ba su ce mana komai ba gami da makomar waɗannan mutane ko da dai waɗanda muka tuntuɓa da fari sun ce tuni maganar ta bar wajen su tsawon lokaci To da wannan zan dakata cikin shirin lafiya jari na wannan mako. A madadin waɗanda suka taimaka shirin kwarai da gaske musamman sashen Hausa na Radio France International RFI. Ni Umaima Sani Abdulmomin da na shirya kuma na gabatar nake cewa Allah ya kare mu da lafiya.